يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor igwanu da ke ana alkilla inda muke karatu littafin sahih muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a talatin da watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da da arba'in 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabun talaq za mu tashi babun fil ila'i wannan shine karatu na ɗari da 186 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم ذكر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهم وقوله تعالى وإن تظاهر عليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن سماك عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء قال دخلت المسجد فإذا الناس ينبتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها وقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لي وما لك الخطاب عليك بعينك عليك علي عليك بعيبتك آه، عليك بعيبتك نعم، قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة فقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء وقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فبكت ذلك فبكت نعم فبكت أشد البكاء وقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي خلالتي بالمشربة فدخلت فإذا هو في خزانته نعم هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا بر فإذا أنا برباه غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على أسقفة المشربة على أسقفة المشروبة نعم على fasil mashruba madallali ilayhi ala naqirin min khashab wa huwa wa huwa jiz'un yarqa alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yanhadiru fanadaytu ya araba استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى البرقة ثم نظر إلي ولم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلي أن إرقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبي ونظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نهو الساع ومثلها قرضا في ناهية الغرفة وإذا أفيق وإذا أفيق مغلق وإذا أفيق مغلق مؤلق نعم معلق قال فابتدرت عيناي قال نعم، قال فابت نعم فابتدر فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذات قيصر وكسرى في الثمار في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانته فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب وقلت يا رسول الله ma yashuqqu alayka min sha'ni an-nisa fa in kunta tallaq fa in inna Allaha ma'aka wa malaa'ikatahu wa jibriila wa wa mika'il wa ana wa Abu Bakr wal mu'minu ma'a wa qalla ma tasallamtu wa ahmadu Allaha bi kalami illa rajautu an yakuna Allahu yusaddiqu qawli alladhi ونزلت هذه الآية آية التقييد عسى إن طلقكن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا نعم. منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وكانت عائشة وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أطلقت أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينبتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أفأنزل فأخبر فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت ولم أزل أحدثه, أحدثه حتى تهذر الغضب عن وجهي وحتى فشر فضحك وكان من أحسن الناس نظرا ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشفت بالجرح ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيدي فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغربة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناريت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ولو ردوه ولو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير أي باب الإناء واعتزال النساء وتخييمهن وقوله wa وإن تظاهر عليه wannan babu zai muna magana game da ila'i ila'i shine kamar da kuka sani lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur shine mutum ya rantsuwa ba zai koma zuwa ba zai koma saduwa da matar shi ba ba zai koma kusantar ta ba wa dalil nisa da nisantar mata da haka da aƙila da wa dalil nisa dukkanin su kusan ma'ana ɗaya ne Wata takhirihin da ba su zaɓi in kun ga dama ku zamna inda ne ke kun ga dama ku tafi eh, ya biyu kulle a zuwa, jika in kun turidna al-hayata hayatar duniya wa zinataha fa ta'alayna umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila wanda ta wannan hadisi shi muka karanta karatu da muka yi na ƙarshe wa qawlihi ta'ala da cewa da Allah ya wa in tazahara alaihi idan kun kuka haɗe mai kai idan mata annabi sallallahu suka haɗe mai kai to ga abin da zai auku daga baya baka wannan babin zai muna magana game da hatsaniya da rashin fahimta da aka taɓa samu a gida annabi ta wuri in irin haka ta auku saki ne ko ba saki ba ne na ɗaya kenan na biyu akwai koyarwa wata ladabi ta cewa a kowane gida ina samun rashin fahimtar juna misali yanzu in gidan annabi sallallahu alaihi shine mafifici Da halaye na kwarai shine mafifici ga hakuri shine mafifici ga iya zama matan shi sune mafifica wa azwajuhu ummahatuhum sune iyayen mu'mine Allah ya zabe suka zauna tare da annabi sallallahu amma ana samun rashin fahimtar juna to ba abin mamaki bane don an samu rashin fahimtar juna a kowane gida kai ya zama wa'azi gare ka ya an samu a gidanka sannan ya zama wa'azi gare ka ga waɗanda kawa wa'azi an samu a gidajensu aka zo ana sulhu Su ba abin kunya ba ne don an samu rashin fahimtar juna tsakanin mata da miji sai kasance kana fahimtar da su ba abin kunya ba ne sam sam sam da abin kunya ne da abin ki ne da abin kyama ne da ba a samu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga duk wannan wa'azi muka doka da kuma cikin wannan babin ina fatan mu karance shi duka hadisai hudu ne ah, dukkanin guda uku masu tsautsayi Eh, dukkaninsu suna magana ne a babi ɗaya da yadda matan madina suke a da da yadda matan makka suke da yadda matan madina da yadda makwabciya tana iya lalata maka makwabciya yan baka yi anniya ba in ka je wata unguwa da wannan shine halin mata sai kuma suka tana da wani hali inda tana mu'amala a wannan unguwar da sauran matan to lalle wannan halin nasu zai tasiri gare ta duk za mu je a cikin wannan babi إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمار بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني أبلاه بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عن أبلاه وعباس وعمر شو من حديث أكوي رواية صحابي لك صحابي أبلاه بن عباس ne ke ruwaitowa daga Umar bin Khattab kuma za mu je da ake girmama malami abdullahi bin abbas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ahlul bait ne kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma za mu je da yake girmama sayyidina umar wanda ya mai tambayoyi da shakku ne mai tambayoyi da ya mai hidima duk za mu ji ala sai ah, sayyidina umar ya ce lamma ta tazala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam nisa'ahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci matan shi ya kaurace musu da khaltul masjida sai sai na umar ya ce sai shiga masallaci a haƙisoshi na gaba a sai na gaba zai ba mu labarin yadda aka yi hajjar kai ga shiga masallaci fa idan nasu yankutuna bil hasa wa yaqulun yana iske mutane suna kyafata ƙasa da su suna cewa wata nau'i ne na mutane a wani lokacin da sanda suka yawo da sanda suka tafiya labari ya zo maka kamar yau mutane da ke amfani da mabuɗan mota ko mabuɗan mashin ko wani abu sai kasance mu yana wasa da su zaka suna kafata ƙasa da sandunansu suna cewa sallaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sa'ahu suna cewa annabi sallallahu ya saki matan shi wata labari ya yaɗu cewa annabi sallallahu ya saki matan shi wannan fa ya auku ne bancin an yi kwana ashirin da tara da yin haka annabi sallallahu ya shi ne iyalai ne babu wanda ya sani sai shi da su to amma yau da gobe da jibi da gata har kai kwana ashirin da tara to yanzu labarin ya kai labarin ya kare igari وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب yanzu wannan ba magana sai na Umar bace ba magana sai na Abdullah bin Abbas bace magana ɗaya daga cikin ruwa ruwatu shi ya kawo wannan illa yace wannan fitissa da nake ba ku ta auku ne kafin a wajabta hijabi shi wanda ya wannan magana ne yasa yayi haka saboda abin da zai zo baya amma kuma malamai sun ce wannan jumla ba haka bane ko da aka yi haka an wajabta hijabi domin hijabi an wajabta shi wajen kissa auren na na Zainab bin Jahash shi kuma wannan wanda yake ya uku shekara ta hudu bayan hijira ita kuma wannan kissar saukar suratul tahrim ne wanda yake ya auku wajen kusan shekara ta tara bayan hijira saboda ka ga an wajabta hijabi amma shi ɗaya daga cikin masu waituwa wanda ba sahabi ne ba Abdullahi bin Abbas ne. ba sai na Umar ne? sai faɗi wannan jumla ce wa zalika qabla an yu'mana bil ijab wannan ya auku ne kafin a umarci mata annabi sallallahu da hijabi me yasa ya ce haka ga abin da yasa ya ce haka dan ta yi fa qala umar fa qultu sai sai na umar ya ce sai na ce bayan na ji wannan labari la alamanna zalika al-yawma la alamanna zalika al-yawma lalle zan san yau zan san da ainihin labarin yake qala fa dakhaltu ala aisha sai ya ce sai ni shiga inda na aisha cewa sai na umar ya shiga inda na aisha shi yasa ɗaya daga cikin masu ruwa sai ce da ɗaya su wata da sai ce wannan kafin a wajen ta hijabi ina fata mun fahimta ko ina ƙoƙarin ya ba da kariya ga shigar da sai na umar ya inda na aisha wanda yake malamai da mashinci zai yi ya shiga inda take ya yi magana da ita ba tare da ya ganta ba saboda yana halatta a ganta mai ba su alkimu hunna mata ko aluhunna min wara hijab ba dole ba ne sai ya ganta zai yi ya shiga ya yi magana da ita fakultu sai na ce ya binta abi bakarin ya ce ɗiya abubakar a ƙad balaga min sha'aniki an tuzi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamarin ya kai tsanani hakki cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa mali wa malaka ya ibn al-khattab tace ina ruwana da kai ibn al-khattab ni zaka ka yi ma wannan wa'azi alaika bi haibatika je inda wadda ta ka yi ma ai kana da tsiya gidan nan je inda hafka ka gaya mata kala kada kan su ala hafsa binci umar sai ala hafsa ta binci umar sai ta sani shi yadda hafsa binci umar ya ta ta kulci lahani ce mata ya hafsa a kad balaga min sha'ani ki an tubi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin lamarin ki ya kai hakki cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi laqad alimti anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbuki wallahi kin san annabi sallallahu alaihi wa sallam ba son ki ya kai ba sai na wa iya kai faɗa. irin yadda ku ba ka wa iya kane ke kin san ba son ki annabi sallallahu ke yi ba walaula ana la tallaqtu fi la tallaqaka rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba don ni ba da ma annabi ya sake ki kun ga wannan fada ne yake kuma yana irin ya mata hankali yana irin nuna ke za ki haka ke da bawa annabi sun ki yake ai don ni annabi ke? Sama da ke fa bakkat ashaddal bukai sai ta yi kuka mai tsanani fa qultu laha sai ce mata aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita nace ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake qalat huwa fi khizanatihi fil mashruba yace yana inda mihewa sai ko inda yake aje abinci a mashruba a daki ne inda yake aje abinci annabi sai yana da wani daki a gida ne so inda yake aje abinci da wasu abubuwa wanda an takala matakala sama ake hawa yace yana can watan da yayi annabi sai ya kaurace matan sai ya koma wannan ɗakin sai kasance can yake kwana fa fa idza ana bi rabahin sai na shiga wurin sai ga raba wanda yake shine bawa annabi sallallahu alaihi wani yaro baki gulamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne qa'idan ala usfatil mashruba yana zamne akan kofar da ake shiga kofar matattakala tunda ɗakin yana ɗan sama ne ya ɗaga sama sai an tattakala da haka yana inda matattakalar zamne amma ba irin gidan sama bane da sai an hau sama ake ganin wanda a ciki wanda an zamne ba matattakala yana ganin na ƙasa daidai na mai magana kuma yana ganin wanda a cikin ƙofa kun fahimta ko ya ɗan ɗaga ne sama haka ya ɗaga daga ƙasa mudallin rijilaihi ala nasirin min al-khashab ya miƙe ƙafafu ne akan wata matattakala ta itace wata matattakala. kamar staircase din na itace ne na iccen dabino ne inda aka tattakalawa a shiga ɗakin zaka ya miƙe ƙafafu ne akan haka wa huwa dil'un yanka alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanhadir wani kututturu ne wanda gare shi annabi ke tattakawa in zai shiga ta wannan kututturun yake gangarowa ina fata mun fahimci wannan duk labarin yake ba na siffa yadda ɗakin yake kawai idan mun fahimta ko ko da yake wannan raba yana bakin matattakala inda annabi ke tattakalawa kawai abinda ka fahimta matattakala ta ta da dino ce da yake ce inda yake tattakala ya miƙe kafa kwana danki sai sai na umar yace sai ni kira ce ya ba'u idan ni in jaka ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai min izini in shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu yana da masu mai gadi yana da masu kiyaye shi wanda ke daidai ne wannan ya fito a hadisai daban-daban wata in sai na abaka ya zo ya nemi izini a bari ya shiga wani ya zo a bari ya shiga wani ya zo a hana ya shiga haka ake ta yi don haka ko da ya zo ya iske raba sai kuma raba kai ne izini ji sai na umar da girma ne da komai kakka je ka walakanta mai gadi gidan mutane ko ka walakanta mai gadi ma'aikatan mutane ko ka walakanta mai gadi da tsaye da kai bisa na umar yana neman izini ga Raba. daraja ba ɗaya ba girma ba ɗaya ba sai na umar kowa ya san girma ne ya san daraja ce ya san ɗaukaka ka yi raba sahabi ne shi ma amma bawa ne kuma baki ne amma yana neman izini gare shi idan li inda ka ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yi mini izini in shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ثم نظر إلي فلم يقل شيئا فنظر رباه إلى الكوفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا sai raba ya yi jibi ga kofa ya yi jibi ga ɗaki ya jiba ya ga annabi sai ya kalli umar ya kyale bai ce komai ba watan kun fahimta annabi sai yana jin sai na umar za ka da ya ce ka neman mai izini sai ya kalli annabi sai sallam tun da annabi sai ya ji abin da sai umar ya ce da ya ji annabi sai sallam ya ce komai sai ya kalli sai umar shi ba ya shi ya ce komai ba ثم قلت سننت يا يبا إذني عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يبا لكم ممتا كلمة من إذني فنظر رباء إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا يقوم كلو النبي صلى cikin kowa shi sai na umar bai gani annabi tunda ɗakin ya ɗaga ya koma kallon sayyidina umar bai ce komai ba kuma rafa'atu sauti sannan sai na umar sai ni ɗaga sauti na فقلت يا رباه إذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رباه من إذني إشك عند النبي صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة إلى ثمان النبي أنا ثمان شو أنا أقول دومي باشا أكون جميل حفصة كمور من مكان حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب أنقها لأضربن أنقها والله إن النبي يتشي إن كشفت إن كشفت ba ta kai matsayin ganta ne taho ba don shi ne taho za ka abin wani izini in shigo inda shi wa waqatu sauti sai daga sauti na ha da ya jiya fa awwa ilayya an irqa sai ga ba yayin inna min tuhawtahi ta yanzu annabi sai ya bashi izini cewa a ce ya hawo sai nuna mace in hawo fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqaddimun ala hasirin sai ni shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gincira akan wundi fajalastu sai in zamna inda shike fa adna alaihi izarahu sai annabi ya gyara zani ne da yake ci da shi walaita alaihi gairihi bai da wani abu in ba zanin ba wata ya kwanta bai da wani abu in ba zanin ba zai da mayafi sai gyara zani ne fa idan hasiru kada asara fi jandihi sai ga alama wundi yayi alama a gefe ne wato saboda kwancin da ya da wundi babu shin hita tsakanin da wundi har yayi mai alama ga gefen jiki ne ونظرت ببطري في خداني بس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسري ديبا إلا أنا ɗakin. أجد هياني أعكل فإذا أنا بقوة من شعير نحو الساعة sai ni ga wani jimki na sha'ir na abincin sha'ir bai wuce sa'i ɗaya ba a cikin wurin nan wa mislaha qarabun min nahiyatil gofa sai ga qaram abinda ake jeme ake da shi na magarya sai na gane ga ɗan sansanin ƙarar nan tare da shi a cikin ɗakin za a fiƙin mu'allar sai ga ‘yan fatin da ba a je ne ba ga sunan rataye wato ko da shi shiga ga ɗan sha'ir a gefe na ga ‘yan sansani a gefe na abin jima ni ga fatu ba a je ne su ba ga sunan a tarewa ya guda uku a karkashi a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam yi na aynaya ta ce sai idanuna suka fara tarara sai ni fara kuka ƙara sai annabi ce ma yuki ka ni ke sa kana kuka ni me yasa ka kuka ya ibn al-khattab ya nabi Allah wa ma ni la asbi ce ya manzo Allah ni bi hana in yi kuka wa hadha al qad asfara fi jambika ga wundi nan yayi alama ga bikinka wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara da inda kika aje kayanka babu abin da a cikin abubuwan da ni gani yan kaɗan wa zaka haifar wa kisra fi wal ga shugabannin kiristoci can da masu bautan wuta suna cikin koranmu da 'ya'yan itace suna cikin jin daɗi da koranmu da hodanmu da komai amma kai nan kake zama wa anta rasulullahi sallallahu alaihi sallam wa kai ne manzon Allah kai ne zaɓin Allah amma kana irin wannan rayuwa su suna waccan wa hadhihi khizaratuka wannan shine inda kake aje abincinka wannan shine store ɗinka فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا yace ya bin khatsabi baka son mu a ba mu lahira su a ba duniya wayancan masu bauta masu kristoci da masu bautar wuta duk duniya su ce aka gaggauto musu mu kuma baka yadda a jinkinta mana namu zuwa lahira qultu bala nace haka ne ya rasulullah na yadda da wannan ala wa kaltu alayhi hina dakhaltu wa ana ara al-ghadab fi wajhihi kuna da wa ana ara fi wajhihi al-ghadab ko ya ce ni shiga inda shike lokacin da ni shiga sai na ga fuska ce wato ko da ni shiga akwai damuwa a fuska ce ko da ni shiga annabi sai yana cikin damuwa yana cikin fushi fa qultu ya rasulullah sai ya ce mai ya manzon Allah ma ya shukku alayka min sha'anin nisa'i yasa kaka damuwa da kanka akan wa'annan matan naka فإن كنت wa فإن wa تعالى معك وملائكته wa وميكائيل wa وأبو بكر muminuna ma'aka ya ce in ka sake su annabi babu abin da zai damar da kai domin Allah na tare da kai mala'iku na tare da kai mala'ikar jibril na tare da kai mala'ika mika'il na tare da kai abubakar da ni duk muna tare da kai wato shi abubakar ya kai matsayin ko bayanan yana nan kun fahimta ko eh, kuma da umar shi ma yana da wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da khartu ana wa abubakar na umar na shiga ni da abubakar da umar lokacin da ya ce da yayi magana ya ce baina ma rajulun yasuqu baqalata in qalat inni lam ukhlaq li hadha inna ma khuliqtu lizar wa qala an-nas ya rasulullah subhanallah aw baqalat tatakallam ta ta annabi ya ce me wa ana uminu bihi wa abubakar wa umar ba yanzu abubakar bai na amma ya kai matsayin to yana na ya ambatai ita kana tare da mala'iku kana tare da Allah kana tare da mala'iku kana tare da mala'ika jibril kana tare da mala'ika mika'il kana tare da abubakar kana tare da ni ba ka dinga damu ka don ka saki ka saki waɗannan mata watan kun ga yadda sayyidina Umar ya nuna son Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da Hafsa ko yanzu shi Annabi ya kashi jamma nisa kake bari suna wahal da kai nisa kake bari suna sa maka wahala bancin in kasace su kana tare da Allah da mala'iku da mala'ika Jibril da Mika'il da ni da Abubakar yace wa qalla ma takallamtu wa ahmadullah yace da ka in yi magana kuma ina gode ma Allah akan haka da ka in yi magana bi kalamin kaga wa ahmadullah shi ake ce mai واحمد الله متين جمله شي ونن جمله اعترابيه كما ده الله يتشي مي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تيتشي وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون جمله اعترابيه قالت آه، اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني in ta ce walaita zakan kal'unsa ko in yi saunai tuha maryam to wannan jumla ya biya ce da maganar take shine wa kallama ta kallamtu bi kalamin illa Ya ce da kaɗin yi magana da wata magana Ya ce kuma ina gode ma Allah da haka face maganar face na yi fata an ya kura Allah musaddiqu qawli na yi fata Allah yana gaskata ni ga abin da nake wannan da lasabil aya sai wannan aya ta sauka عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين kaga yadda sayyidina Umar ya faɗi sai Allah ya saukar da aya akan haka wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sai Allah ya saukar da aya ta abinda sayyidina Umar ya faɗi yanzu shi dan kala kato sai ka kawo karanta aya ba ta da sanin sauka a kare ku kawai duk babu wannan abu kawai aya so ya za a yi ma a fahimce ta ya za a yi a fahimci ni aka ce ya za a yi a fahimci nuna na a cikin ayat da ai kawai kawai haka aka faɗi ayat kawai babu wani abu da ya auki gidan annabi babu wani sanadi haka kawai aka saukar da ayat a karanta ta wannan hankali bai bai ɗauka وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة نانا حفصة su suka haɗa kai da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam su suka jagoranci haɗa kai akan sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har sun yi laifin da annabi ya kaurace musu duka kuntu ya rasulullah aqallaqtahunna yace ya manzo Allah ka saki matan ka ne ala la Sani bai ya ce ban sake su ba kuntu ya rasulullah إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحساء ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه yace suna shiga masallaci na iske musulmi suna tsafacin ƙasa da sandarsu suna cewa annabi sansan ya saki mata nai afa anziru fa ukhbiruhum annaka lam tuqallifhum in sauka in gaya musu baka saki matanka ba ala na'am in shi'ita yace in ka gada ma sauka ka gaya musu falam adal uhaddisuhu hatta tahassara al-ghadab an wajhihi ban gushe ba ina tawa annabi sallallahu alaihi hira har sai da ga fushin da damuwar tun wanye daga fuska tai wa hatta kashara fa bahika har yayi murmushi yayi dariya wa kana min ahsanin nasi sagar annabi ya fi kowa kyawun baki idan ya buɗe a sagar shine mutum ya bude baki ne irin yadda in yayi murmushi ake ganin hakura ne to wannan ramin shine sagar yace annabi sai ya fi kowa kyawun baki idan ya buɗe bakin shi yana murushi yadda ake ganin hakuran shi da labban shi ya tafi na kowa kyawu sallallahu alaihi wasallam kuma nazala nabiyullahi wa nazaltu sannan annabi ya sauko ni ma ni sauko Wani wa nazaltu atashabbatu bil jiz'i ni sauko ina rataya ina gincira ga wannan kutukurci da biyu Wani zala, nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yamshi ala al-ardi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko kamar yana tafiya a kan ƙasa wadda kusan ɗakin sama yake ko an tattakalo an hau zaka yace sai ni rika ina rika matattakala ina saukuwa shi ko annabi ya zo kamar yana sauka a ƙasa ma ya musu huya da bai ma sa hannu ne ya rika komai ba wace na nuni da ƙarfi annabi san ya sauko قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين annabi sallallahu alaihi kwana ashirin da ta tara kai cikin wannan ɗakin kuma talatin tace za ka yi za za ka yi wata قال إن الشهر يكون 29 في عام سنة أول كان كفن شوقنا 20 ترى فقمت على باب المسجد فناديت بي على صوتي sai ni tsaya kun ga yazo a wasu ruwayoyi cewa matan annabi suka tambayi haka billahi na su zai matan annabi sun tambayi sai na umar ya tambayi kafin sannan ba a san wata ta an ce wata an ɗauki kwana talatin ne ya shiga cikin jama'a to tun da ashe yana kwana ashirin da tara yaushe aka sani bayan wannan ƙabiyar ta auku فكنت على باب المسجد فناديت بي على صوتي سنسى أقوم مسلاتي لكراد ببن صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فأنم تسلت كما كان يبا ونزلت هذه الآية وأن آية تسوكا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به إذا أكثر من لا باج نزم الله في أخوته في أجل يا walau radduhu ila rasuli da an mai sai zuwa ga annabi an tambaye shi gaskiya ne abin ya auku ko da auku ba wa ila ulil amri minhum da kuma majibinta al'amari daga cikin su na alimahu allazina yastanbiqunahu minhu da ma wa in Allah ya ba malaka istinbati daga cikin su da sun gane fa kuntu ana ana ana istanbattu zalika al'amra wa anzala Allah azza wa jalla ayatul takhir sai na umar ce ni ne istinbatin wannan al'amari watanda da mutane suka dinga yada cewa annabi ya saki matan shi suka dinga yadawa sai ni je in binciko hakikanin al'amari in zo in faɗi sai Allah saukar da wannan ayar ta cewa da an mai da al'amari zuwa ga annabi tun daga farko aka je aka tambaye shi ka ce matan ku ko ba ku saki ba ko kuma aka mai cewa zuwa ga waɗanda ke iya iskin baɗin al'amari da an gane yadda yadda lamarin yake saboda haka wannan hadisin a cikin hanciya nuna muna duk wanda ya ƙaurace ma mata ne ba saki bane ƙauracewa daban saki daban zaka kawai ƙauracewa ya zan baya kwana da baya zuwa inda suke muddin bai furta saki ba ba saki ba ne zaka in ya kai matsayin kwanakin da za a yi ila'i daga lokacin da aka ɗaga zuwa ga hukuma ko zuwa ga alƙali ko zuwa ga waɗanda lamari yake hannunsu waɗanda ke iya zamnawa su yi hukunci daga nan sai a fara da ne kwanakin ila'i amma haka ɗai baya kasancewa ila'i حديث دور حديث ɗaya ne kamar yadda gaya muku za ka hadisan gaba za su ƙara kucin muna wasu lafuzza da waɗannan hadisin da da su ba حدثنا هارون قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد الله بن هنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأرائك لحاجة لحاجة الله فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له والله إن والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم ما ظننت أن عندي من علم فسألني أن فإن كنت أعلم ما ما ما ظننت مكانت نعم فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسألني أن فإن كنت أعلمه أخبرته قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال وبينما أنا في أمر أعتمر أعتمره إذا قلت لي إذا قلت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا إذ قالت لي قال فبينما أنا في أمر أعتمر إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا وقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما ولما ولما هاهنا وما كلم وما تكلفك في أمر أريد فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد ما تريد ما تريد أن تراجع عنه وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال حتى يظل يومه غضبان قال عمر فآخذ, فآخذ ردائي ثم أخرج, في ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم يا بني لا يغرنك هذه لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل قد دخلت في كل شيء حتى حتى تبتكي أن أدخل حتى تنبغي حتى تبتغي أن تدخل حتى تبتغي أن تدخل أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال فأخذني فأخذتني أخذا كسرتني عن بعد ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا جبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك بستان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وقل رجم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروبات الله يرتقى إليها بعجلة وغلام وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر وأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه, وإنه لعلى حصير ma bainahu wa bainahum shay'un wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashaw halif wa inna wa inna 'inda rijlayhi qawlan madhkuran wa 'inda ra'sihi uhuban mu'allaqa wa ra'aytu athar al-hasir fi janb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa bakayt fa qala ma yubki fa qultu ya rasulallah innaka tara wa qaisar fima فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما في الدنيا أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة أقول كل من يكما تنفسر عنكم كوكما بس تنفسر نعم ai ban fassara shi da sauri amma dai kun ga ma'ana duk ɗaya ne da wancan ko إمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان عن ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث فأبيد بن حنين يتي هذا عبد الله بن عباس بعد الأباز قال عبد الله بن عباس يتي مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية يتي شكرا شكرا تا آية إنا سنتنبيت لنا عمر وتا آية kama astati'u an as'alahu haibatan lahu ba ni iya tambaya ce saboda yanayin kwarjini hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu har wata shekara da ya fita aikin hajji ne fita tare da shi falamma raja'a lokacin ya dawo aikin hajji fa kunna bi ba'd tariqi mun kasance a hanya a sashen hanya na dawowa adala ila al-araqi hadatin lahu sai shiga cikin itacen arak yana son ya biya wata bukata sai kamar ina son ya yi tsarki fatawakaftu ah, lahu hatta faraga sai ni jira shi har sai da ya gama tun masirtu ma'ahu sannan ni ci gaba da tafiya da shi fa kuntu ni ya amiral mu'minin man allatani tazaharata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi suwa ne suka haɗe ma sallallahu alaihi wasallam kai cikin mata rai fa qala tilka aisha wa hafsa yace ai wannan aisha da hafsa ce قال قلت له Wallahi in كنت لأريد أن أسألك عن منذ سنة فما أستطيع هيبة لك sai Abdullahi ne Abbas ce mai shekara ta ɗaya ina so in tambaye ka wannan amma fardi kake min bani in tambayar ka qala fala taf'al ma bananta anna indi min ilmi fasalni anhu duk abinda ka kai tsammani ina da shi na ilimi ka tambar ka ji nauyin tambaya ta fa in kuntu a'lamuhu akhbartuka in na sani zan baka labari zan gaya ma qala wa qala umar wallahi in kunna fil jahiliyyati ma na'uddu lin nisa'i amra sai ce mun kasance a lokacin bayan su hatta anzala Allah ta'ala min fihinna ma anzal Allah ya saukar da abin da ya saukar na girmama su da darajar su wa qassama lahunna ma qassam ya raba a gadi ce a ba su kaza a ba su kaza qala fa bainama ana fi amrin a'tamiruhu sai ya ci gaba da ba Abdullahi bin Abbas labari yace wata ina cikin wani lamari ina tunanin ya zan yi da lamarin ina ta ko in yi kaza ko in yi kaza is alat li imra'ati sai mata ta tace min law sana aka kaza wa kaza da dai tayi kaza tayi kaza mata ina ta shawara da kaina sun ko in yi kaza ko in yi kaza sai mata ta tace ban shawara da dai kayi kaza fa qultu laha sai nace mata wa ma laki anti wa sai kowa suke don da ban shawara sai suka shawara wata halin mu da jahiliya sai ɗauke shi aza cewa sai ku dun da kika ban shawara wa ma ka kallu fiki fi amrin uridu na wanke da lamarin da zan yi hakki take ban shawara fa qalat li ajaban laka ya ibn sai ce ni abin mamaki gare ka ya ibn ma turidu an turaja anta baka son a gaya maka magana kai magana a mai suwa kai wa inna nasaka la turaji'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta yabulla yawmahu gabba da iyakka sai annabi ya faɗi tana faɗi hayyayi ne yana hushi <laughs> قال عمر سئل عمر يبكي فاخذ ردائي ثم اخرج مكاني سئل دوك ما يبينا ني سوي ني فتو اكار تبتن ده هكا هي حتى ادخل على حفصه هل يشيغ عند حفصه فقلت لها نتي متى يا بني يا سي داتا انك لا تواجهين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان gaskiya ne kina mai san annabi magana hayyayi ne yana fushi faqalat hamsa sai hamsa ta ce wallahi inna lan nuraji'uhu ta ce wallahi muna haka ba ni ɗaya duk muna haka faƙultu ta anni uhaddiruki uqubata Allahi wa ghadaba rasulihi ya bunayya yace ya ke ya take san ko da yaushe ina miki kashedi kada Allah da manzon shi su yi fushi da ke la yagulannaki hadhihi allati qad ajabaha husnuha wa hubbu rasulillahi sallallahu alaihi iya wa hubbu rasulillahi sallallahu alaihi kada ki rudu da wannan wadda ta rudu da kanta kada ki rudu da wannan wanda kanta ya burge ta da kuma yadda annabi ke son ta yana nufin Aisha kana Aisha radiyallahu anha thumma makarantu hatta adkhula ala ummi Salma sannan yace sai ni fita ne zo inda ummu Salma li qarabati ha saboda kusanci na da ita da mahaifiyar sayyidina Umar da ummu Salma suna da alaka duk daga Banu Makhzuma ne kuma kuma suna da alaka can gaba kakan su daya fa takallamtu fa kallamtuha كريم أم سلمة مغنى فقالت لي أم سلمة أم سلمة تتشي من أجب لك يا ابن الخطاب أدم ما ماتي بيك يا ابن الخطاب أنا دخلت في كل شيء حتى تبقي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه كالكوة ميسي كاشي غاتا كاني أن نبي رماتا ني إنه دنا نعيش هذا الشيء نفسك وانت حديثك نقول أنا أم سلمة تقوم متشيري هذا الشيء فقال لي أدبي رماتا ني كاشي غاتا قال فأخذت لي أخذا سفرتني أنبأ لما كنت أدري ya kawai san jikina ya kare jikina ya yi sanyi abinda ne zo yi ya yi kawai sai da fasa kawai fakarasu min ya sai ni fita da inda take wa kana min min al bayan na koma gida ina da wani aboki cikin mutanen madina idan jirtu atani bil khabar wanda muke munawa ba in ban nan ya zo in in in bai nan in zo wanda yake zo min da labari fa idza zaba kuntu ataituhu bil ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان a daidai wannan lokacin da ake wannan abin muna jin tsoro akwai wani sarki cikin sarakunan gassan da yake zai zo ya yaƙe mu gassan gefen yaman ne wata muna jiran yaƙi gari yana jiran yaƙi ake haka zukira lana annahu yuridu an yasira ilaina muna an gaya mana cewa zai zo inda muke wa qad imtala'at suduruna minhu waɗannan sun cika da shi wasu muna jiran ya zo ko da yake muna jiran cewa zai zo a ta fani bil ansaru ya duk bab sai wannan abokin na wani mutanen madina wanda muke munawa ba ya je yau in je gobe sai ya zo yana ƙwanƙwasa kofa fa qala ta ifta ya ce min buɗe kofa buɗe kofa fa qultu ja'a al gassani yace wannan mutumin da ake tsammani ya zo cikin sarakunan garsan ya zo fa ƙala. ashaddu min zalika yace an dai auku ayya ta wannan tsanani sai ita zalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azwajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurace ma matan shi haka rayuwa take ko duk wanda yake da nasara kullun cikin fa'ita shi ake yanzu ga yana sai na umar abubuwa su mai yawa ya ta gidan annabi sallallahu ana cikin ga annabi sallallahu shi ma har ya aurace ma mata ne kuma ana jiran sarki zai zo ya yake su na gaskiya to haka take ta tafiya haka ake ta yi yanzu cikin yanayin da Najeriya take ke kenan ko hmm. bace ana kashe kiristoci nan kuma an yanke ma nan kanun hukunci nan kuma an kama yan matan yan mata mata a nan tabi Allah ya Allah ya tsarkar da su nan kuma an yi kaza da haka sai mutanen da suke cikin lamari shugabanci duk abu ya rikice musu kawai to amma haka rayuwa take duk rayuwar da take da take da dan nasara in kaga babu ruwanka da komai to daga kai sai ya lunka korakin da kake karatawa duk inda ka samu za ka kwanta ka yi barci amma dai in lamari ya kai maka ka fara ka shiga cikin lamari wani lamarin kowanne iri ne ko lamarin kasuwanci ne ko lamarin jagoranci ne ko lamarin koyarwa ne ko lamarin bi al'umma ka kai ki kullun cikin haka kake nan ya bantale a gyara nan nan ya gyaru can ya kuma bantalewa haka ake ta lamari yanzu ana jiran sarki ya zo daga Gassan ga annabi sallallahu da matan shi an samu matsala ga sai na Umar ya kai nan ya kawo nan duk inda ya shiga sai ya ji babu daɗi kuma a kwankwasa mai ce an kawo yaƙi ne to haka rayuwar don haka ka ji up and down yanayi ne na rayuwar da ke da nasara in ka ga babu up and down a rayuwar ka to to matsala ce gaba ɗayanta babu alamun nasara ɗayi kuma ah, ƙala a shaddu min zalika ya ce a abin da ya auku ya ta tsanani ya fi zuwan gassan ita zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan annabi sallallahu ya nisanci matan shi qala fa qultu radima anfu hafsa wa aisha yace sai da abin da na hafsa da aisha suka yi thumma akhudhu thawbi fa sannan ni ɗauki tufafi na ni ta injini ake ciki hatta ji ita fa idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu yutaqa ilaiha bi ajala sai ni iska adam sai yana cin wannan ɗakin nashi wanda aka rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadu ala ra'ati daraja fa qultu hadha umar فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ga yadda aka yi da gidana ga yadda aka yi amma ina gaya mai abin da ummu salma take ummu salma tace ina shiga tsakanin annabi da mata ne sai annabi yayi murmushi wa innahu la ala asirin ma bainahu wa bainahu shay wa tahta ra'sihi musadatun min adamin ashru halif kawai kayan shi da wannan wundin babu komai amma a kai ne a so wani filo na fata wanda abin da a ciki ne shine sansamin iccin da binu kaga iyakar kawai an yi shi ne don a kara kai fata ce waje ne mun karanta mun sha karanta wannan jumla bayan mun fara karanta ta ba anan wannan majalisi mun karanta cikin ta Abdullahi da wanda ya ta mutu ga wannan hadisin ne tana cikin ashifa ashafa littafin qari da cewa ta haka fi misalatun min adamin hashwi hali kasan kai ne akwai wani filo wanda yake na fata ne wata sama na yi fata ne amma abin da a ciki san sami iccen da dino ne har babu maganar babu maganar taushi yanzu filo ana yi ne da susu ciki ko kuma da kaɗa da auduga sai kasance ya yi taushi to amma wannan ji san sami iccen dabino da binu ya ansa ciki babu wani taushi da za a yi zai karfi kawai ya kasance ya aza bambanci shi da dutse bambanci kaɗan ne wa inna inda rijlaihi qarban madburan akwai wannan abin jima a gefen kawata wa inda ra'asihi uhaban mu'allaka akwai fatura tsaye don mun karanta wannan wa qadara aitu asaral hasiri fi jambi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bakaitu fa qala ma yubkik قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة ثم جاء da مع حديث البايكو كان سامونا baya يا كما تنظم da sauri إذا ما mu قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنهو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه أتيت الحجرة فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن أي ممكن يمكن بجيات sai mu ansa tambayoyi na so mu gama babin kama dai ko mun zo mai zuwa ci gaba ne kawai zamu da yadda Allah abinda mun kafa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin kafin ya shafe cikin akwai tambaya بسم الله hmm. arabu abubakar hmm. ba sai ka samu aikacin da kayan kusa ina jiko bismillah hmm. yana iya musu magana magana yana iya musu magana duka eh, yana iya musu magana kasar na umar ya musu magana yana iya musu magana eh. Hmm, hmm. Kawai ko shi yana iya samu na ansa ko kai kace kana iya samu na ansa abubuwa shirya musu akai ba dole sai abu ya ta yi haka eh, up and down ne rayuwa kawai ba ba abin da ake fasawa don gudun wani abu kawai abin da ka ga daidai ne sai ka yi in magana kwarai ta zo ma in bakan magana ta zo ma in daidai ta zo ma in ba daidai ta zo ma ba kawai a wuce wajen tolerance ya yi haka ne sai ka buɗe baki na biyu shi suka shugabanci a ah, yana iya wucewa wannan bai nuna ya nuna shi ne annabi ya yi nan amma yana iya wucewa ba laifi ba ne ya wuce ban ji ba a'a ai su suka shugabanci abin su suka shugabanci in musulma ba ta fushi amma in musulma ta gaya musu na umma kana shiga cikin kusan in da jima an sadda ta na umma musulma ta ba sai na umar kamar an sadda na Aisha ta ba shi ne wani ke na cewa dukkan su haɗe yake kenan kuma suna ganin haka nan suna ganin sun kai matsayin da ban mai sai na zai shigo ka gane ba wani rashin kunya suna ganin sun kai sun kai matsayin da da su da shi wani falala eh. da su da shi wani falala ya ban ji ba hmm? aha a san ba san ko kana tambayar da yake ba tambaya sai tana da muhimmanci sosai kauracewa wahjuruhunna fil mabaji ba dole sai fil mabaji wannan hadisi yana nuna ana kauracewa ba sai fil mabaji ba wahjuruhunna fil mabaji ba dole sai fil mabaji ba wannan yana nuna ana kauracewa ba fil mabaji ba ga ya kaurace ina cikin gidan ba ku aika wani shi da su wahin balala hmm. lakin na masu minhum wannan akan kauli mafi kaulin mafi yawa kaulin kowa da kowa kaulin ahli sunna ya fi su falala قل إن Muhammadin, Wazirahu بعد Umma Usmanu arjahu. Waraji عثمان أرجه ورادئهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجه shi ya yi su falala ibn hazam kawai ya saba ibn hazam yana ganin su sun fi sahabbai matan annabi sun yi sahabbai falala amma shi ya saba sauran malamai suna ganin shi dalili ne shi ne ku ta ku ji dalili ne da ansar da aka ba shi da sauran malamai suka dalili ne shi ne annabi sallallahu zai zauna da mata ne inda yake a aljanna kun babu shakka inda annabi yake aljanna ya fi inda kowa zai shiga mun fahimta ko to su suna tare da shi a inda yake a aljanna to da haka inda suke tare da shi a aljanna ya inda sauran sahabbai suke da haka da mutum ya hinka aljanna kaga yana gaban ka ya za kuma da ansa. kare <laughs> na farko wannan tunani ne na hankali da tsari zai ci karo da na so da ke tabbatar da falala abubakar da umar sannan suka ce ko a nan duniya yanzu mata shugaban ƙasa suna tare da shugaban ƙasa a cikin gidan da yake shi kuma mataimakin shugaban ƙasa yana wajen gidan wanda bai kai gidan shugaban ƙasa ba amma da ita da shi wani falala wani wani ce mai gidan ba don haka alala shi kuma ta wuce sai da wani gida daban to amma kaga ba za ka haɗa da yadda su ba wani abu ya kai su can ba su ba nasu bane ko faɗi za a yi ai wa alaikum assalam bismillah Mm-hmm. eh mun karanta a nan cewa matan suka yi mishi tambaya shi ne ce muku duk ne zai yiwu al'ada ta gudana cewa wata kwana talatin ne a wannan lokacin aka fara samu suka sai na umar ya tambaye na saukuwa bayan ya shiga gida kuma su ma suka tambaye eh wanda kowa ya tambaye duk zai yiwu a yi tambaya fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku wasu tambayoyi da suka yi min nan ba na aka fara yi musu ba ka in wani ya ce wani ya tambaye wani ya ce wani ya ce wani ya ce duk zai yiwu zai yiwu wani ya tambaya a wannan majalisi wani ya tambaya a wannan majalisi yanzu ana su yana ɗaya daga cikin abin da aka fassara ana su su ne su yi gani shi kenan ko sai mu ce sha Allah gobe ehem bismillah mu gama da nan wadda ba tsole ba sai ita ba kawace mata ah. dole ba a hukunta wanda bai yi laifi ba dole sai da wadda ta yi laifi gobe akwai shama'il insha Allah ke fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko misaki insha Allah